This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jawa barkan ku da wani da zuwa ga shirin sashen wasu a Amurka a wannan dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. a jamhuriyar nijar ana jima a gidajen rediyon amfani ne da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya a birnin kwanni a duniyar gizo kuma a voahasu.com da kuma sashen hasu.com To jama'a marhaba lale Ali Mustapha Sokoto ne tare da Halima Jamrau a nan ɗakin muna watsa muku shirye-shirye da ke birnin Washington DC mun ji daɗi da kuka can kwamitocin nan namu. Bayan mun gama baku labaran duniya Ibrahim Ka'almasi Garba na tafi da shirinsa na mu tattauna amma yanzu ku sha labaran. Tare da sallama a gare ku da watan kun wani lahiya ga cikakkun labaran duniyar mai karanto muku su Halima Jumrau. Shugaban kasar Horanshi Francois Hollande ya ce kungiyar 'yan tawayen Boko Haram mai sansani a Najeriya ta zama barazana ga duka yankunan yammaci da tsakiyar nahiyar Afirka kuma ya ce dole ne a girka wani cikakken shirin yaƙar su. Ya yi wannan hurici ne a yau Asabar a wani taron manema labarai bayan ya gama tattaunawa da shugaban kasar Najeriya da kuma shugabannin kasashen da ke makwabtaka da ita. An yi tattaunawa ce bayan da 'yan Boko Haram suka sace wasu 'yan mata 'yan Boko su fiye da uku a watan jiya. Jami'an gwamnatin Najeriya sun ce har yanzu ba a ga 'yan mata 276 ba. Shugaban ƙasar Horanshi ya ce Boko Haram kungiya ce mai alaƙa da alka'ida ya shaida ma shugabannin kasashen da ya gana da su cewa lallai ne a samar da wani cikakken shirin musanyar bayanai da kuma taruwa a tsara irin ayyukan da za a yi. Shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan ya amince da cewa yanzu dai Boko Haram ba kungiyar ta'addanci ce ta kasar Najeriya kawai ba, ya ce 'yan kungiyar suna gudanar da ayyukansu kamar 'yan alka'idar yammacin Afirka. Mr. Jonathan ya ce gwamnatin shi ta yi ƙudurin samo 'yan matan 'yan boko da ba a gani ba har yanzu. Ya ce sojojin Najeriya dubu aka baza arewacin ƙasar inda aka sace yaran. Jim kaɗan kahin shugabannin su fara tattaunawa a fari wasu maharan da ake jin cewa 'yan boko haram ɗin ne sun kai hari wani garin kan iyaka da kamaru. Hukumomi sun ce 'yan tsageren sun yi dirar mikiya a wani sansanin Sinawa wato 'yan kasar China ma'aikata a garin Waza suka kashe mutum ɗaya. Masu bincike sun ce ba a ga Sinawa goma ba kuma suka ce sun yi amanna 'yan tsageren ne suka yi gaba da su. Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zaben ƙananan hukumomin da aka yi a jihar Kano a yau Asabar ya huskanci matsaloli masu tarin yawa a kusan dukkanin ƙananan hukumomin jihar su 44. Matsalolin da aka huskanta sun hada da rashin zuwan kayan zaɓe a kan lokaci, al'amarin da ya haifar da zargin cewa da gangan jam'iyya mai mulkin jihar ta yi hakan. Saboda a cewar masu yin zargin jam'iyyar ta ga idan da ta saki kayan zaben da ta sha ƙasa. Ganin haka ne wakilin sashen Hausa na murya Amurka Muhammad Salisu Rabi'u ya nihi wajen kwamishinan hukumar zaben jihar ta Kano Alhaji Ismail Idris Remin Gado. Ya gabatar mishi da duka zarge-zarge da kuma korahe-korahen da ya ji ana yi. kayan aikin zaɓe gaba ɗaya mun raba shi daidai da dai kamata domin duk abin da mu raba kayan nan mun tanaje shi mun yi shi. kwamishina mutane za su mamaki a ce an samu rashin zuwan kayan aiki da wuri a ƙananan hukumomin da suke cikin ƙwarya birni. daga rahoton da muke samu kamar da kai ma kawo rahoto cewa wani gurin ma tuni an gama zaben ka tabbatar da cewa mun raba kayan zaɓe kuma an yi zaɓe a daidai kamata a zaɓe gurin da aka samu matsala mun da ba da shawarar da za a rubuta matsala domin tunani da aiki da hankali shi zai kawo shawarar yadda ana a da matsala in ta faru a ko ina ne jami'i an baka kaya ka manta kaya ita ce ta fara da matsalar yanzu ka je so din za ka tada jami'an da mun ba su kaya amma sun manta bana fefa ga su anan cikin gurin gaba daya ba bana fefa cewa ba amma shi ya haifar da ita domin shi ne bai dauke ta ta ita manta ta yi akwai korafe-korafe da ake na cewa jami'an zaben ma da kuka nada na kananan hukumomi ba ku sanarwa da jam'iyyu suwaye ba amma dai ka ni cewa ba hoton za mu je mu dauka wurin kabin jami'u jam'i muna su cewa wannan hira hoton wane daukar su muka yi a matsayin su na yan jihar Kano ko ma'aikata ne na hukuma muka ba su dama cewa su je su tabbatar da tsaro da mutuncin ƙuri'ar da duk dan jihar Kano zai je ba akwai ƙananan hukumomi da suke kokawa cewa har yanzu ma ba su gama wanda zai sanar da sakamakon zaɓe in an gama to wanda zai faɗa da sakamakon zaɓe sakinsa ake saka kamar igiya ai ba zai yi ba saboda yanayin ɗan adam yanzu jiya kai ba ka zo gurin taron da muka nuna maka cewa ga balar paper an bugo ta ta jabu ba za a je amfani da ita wajen gudanar da zaɓe wasu ma na kukan cewa ku kuka jawo yin wannan takarda ta jabu saboda ba ku fito da samfurin takardar da kuka buga ta zaɓe ba to idan da fito da samfurin kuma sun gani kana tunanin tunanin su ba sai zo daidai ba kwamishinan hukumar zaben jihar kano kenan alhaji ismail idris remin gado a tattauna wasu da wakilin sashen hausa muhammad salisu rabi'u Firaministan ƙasar Indiya mai jiran gado Narendra Modi ya sha gagarumin tarbo daga ɗimbin magoya bayan da ke ta kaɗa tutoci daga isasshe birnin New Delhi a yau Asabar. Kwana ɗaya da bayyana sakamakon cewa jam'iyyar shi mai ra'ayin tsananin kishin al'adu da kuma addinin Hindu ta yi gagarumin rinjaye a ƙasar. Yanzu dai da ɗaɗɗan madugun 'yan hamayyar ya fara shirin yin wa'adin mulkin shi na shekaru biyar bayan da jam'iyyar shi ta baratiya Janata ta yi gagarumar nasarar da ba a ga wata jam'iyya ita kaɗai ta yi irin haka a cikin shekaru talatin ba. Ta yi waje da jam'iyyar Congress Party da gagarumar nasara. Shugaban kasar Amurka Barack Obama ya buga waya ga Prime Minister na kasar India mai jiran gado kuma har ma ya gayyace shi ya zo nan birnin Washington DC. Salihu Jauro ta kawo muku labaran duniya daga Washington DC. Lokaci ne na haɗa ku da Ibrahim Kalmasi Garba ya ga muku shirin muna mu tattauna. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. kamar kullum ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a tsawon mako mai mutuwa. Shugaba Jonathan ya buƙaci majalisa ta amince da ƙarin wa'adin dokar ta ɓaci a Yobe Borno da Adamawa karo na uku. Ko dai buƙatar ta samu amincewar majalisar wakilai, 'yan majalisar dattawa na Arewa sun yi kurarin watsi da buƙatar. Taimakon Amurka don yaƙi da ta'addanci ya iso Najeriya. wakilin taron ƙasa ta fi da mafindi ya buƙaci mara bayan duk jama'a. Duk secondary school da ake yanka yaran nan, duk 'yan nan da aka sata, 'yan talakawa ne. Idan wani ya zo mana da taimako, za mu hana shi taimako sai an ci gaba da mana wulakanci. Dama suna da injuran nan suna yawo a sama. Sun san duk abin da muke ciki. Yanzu izini ne muka ba su su sauke su zuwa inda za su duba su ba mu labari. Sheikh Sunusi Khalil ya janye zargin da yawa Manjo al mustafa kan horar da 'yan kisan gilla don gamawa da 'yan hamayya da Jonathan. Ni in ji tsoron Allah in gaya wa duniya cewa bayanin da na yi rana kaza to abin nan ba haka yake ba ga yanda yake ga yanda yake. 'Yan kamfe ɗin a kwato matan Chibok sun wa umarnin 'yan sanda na daina fita bayanar jama'a. Nasiru da ma'alai kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. yanzu za mu garzaya zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na jaskwata yamma da garu, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawar fayyace juna da daɗa ta dangantaka tsakanin makiyaya da manoma. Yau Zainab za ta ɗora ne daga inda wakilin biran Mr. Daliop ke cewa shi fa bai gane ma wasu jami'an tsaron ba. Mu a yanzu haka ba mu ga amfani su ba. Saboda a lokaci da yawa da ana kashe-kashe na akwai wayanda ba su mutu ba amma an doka kamar su mutu sun gan sojoji kiri-kiri suna kashe mu. an su ne ya kamata an tura su don su lura da mu. a gan cewa an sasanta wayan abu ba amma abun yana bamu mamaki sai dai ina godiya ma wasu ngos kamar kungiyoyi masu zama kansu eh, kamar search for common grounds da su eh, humanitarian center for humanitarian dialogue sun hada mu kanmu da su fulani da hausawa da jarawa da anaguta muna kan zama don mu yi zama lafiya a yi dialogue sakaninmu a duba mene ke sakaninmu don a samu a magance kagan irin wannan shine ya fi kyau amma sojoji da ya kamata da abun da suna ta yi kenan sai abin yana ba mu mamaki a lokaci da yawa sai a gan id card nasu ya fadi a gan su ne suna hada kai da wani mun tambayi fulani sai ce ba fulani ba fulani ba ne ba nan ba ne to daga ina ne suna fito abun yana ba mu mamaki so gaskiya ya kamata gwamnati su duba in ma da sun samu su reorganizing the whole security din a cire su baki daya a kamuna police mutanen filato sun gyara zaman su ana nan ana zaman lafiya babu tashin hankali babu fargaba allah mun gode kai zaman lafiya mu zaman lafiya to um, ya yi batun uh, rashin amfanin sojoji ko kuma dai sojoji ba sa taɓuka abin da ya kamata su aikata a ganinka alhaji badejo me zaka ce to eh, ai <laughs> wato fa duk abin da aka ce wato bara a bisa da laluma ba sai dai wai bakin bindiga ta yi maganin fitina wannan karya ce a duk da za a yi wannan gaskiya ai ko gwamnatin kankanta ma ya kamata ta sake nazari ko kuma masu ba gwamnatin shawara su sake shawara kwarai da gaske idan kika lura sojoji suna ko ina ba zan ce ba su da amfani ba to amma in har akwai amfanin su ma kaɗan ne kusan ma in ce ba sa taimakawa menene da ba sa taimakawa yau tun da aka fara rigima a filato an ɗauki shekaru da yawa kuma akwai sojoji ya kamata da su magance abin in dai har su ne za su magance wannan al'amarin to ba su ne za su magance wannan al'amarin ba mutane al'ummomin wanda rikici ke sakankaninsu su ne za su sasanta abinsu da tare da haɗin kai ainihi haƙƙin gwamnati ne ta jakulo waɗannan mutanen ya za a yi a zauna lafiya wala in tabbatar faɗa mai kamar yanzu misali a yau in za a iya samun birom guda uku wanda ake suke so a zauna lafiya a samu fulani guda uku wanda suke so a zauna lafiya ba wai su yi abun domin wata manufa ba ta siyasa ko kuma ta son rai ko kuma ta son wani abun duniya to wallahi za a zauna lafiya sojojin nan idan kika duba wani wuri fulani suna kukansu birom suna kukansu sauran al'ummomi suna kukansu to don allah waye ne wanda yake eh, abin nan nasu kin gani kusan eh, ya zamanto wato ba wai su suna taimakawa don a zauna lafiya ba kamar bayanan da ya yi yanzu manya-manyan maganganun da ya yi wani wurin ma za a ga aidikat ɗinsu ya faɗi har an samu an tsinci aidikat da sauransu da sauransu wasu mutane an harbe su to kin ga irin wannan nifa nawa gani wallahi amma tattara sojoji su koma barikokinsu in dai tsakanin rigima na makiyaya da manoma ne abin da ya sa na faɗa haka misali aje na kwana-kwanan na rigingimun da ake ta yi a jihar benin da akwai lokutan da aka janye sojoji ma gaba ɗaya tunda abubuwan suna nan suna ta yawo a cikin eh, wasu guraren za ga ana ta zargin al'amuran dai akwai soja akwai soja fulani su yi kuka duk ko ina dai ana ta kukan wannan soja din nan to abin sojoji sai in rigima ta tashi wanda wa'annan sun fito da makamai wa'annan sun fito da makamai ne nake ɗaukawa ake abin nasu a ƙaramin na wafa fa ban san yanayin tsarin aikin soja ba 'yan sanda aikin su bincike ne to ma kafin ma aje ga 'yan sanda ai akwai wasu hukumomi wanda suke kafin ma abu ya faru ya kamata suna da haƙƙi su bincika su fahimci cewa ah, biron suna shiri fa za su kawo ta'addanci kaza wuri kaza a lokaci kaza sun samu labari fulani fa suna nan za su kawo fitina wuri kaza a lokaci kaza to har in hukumomi ba su da iko ko kuma ayyukansu ba zai iya ba su dama har su fa'into wannan irin wannan al'amarin ba to akwai sauran aiki fa akwai sauran tsari a najeriya a bangaren hukumomi domin ba wai sai rigiman ya tashi a je a kawo masu karfin bindiga ba wato soja a zo a kawo su magani abin ba kafin abin ya faru ina hukumomin loka ina ne ake zama a shirya wannan al'amuran. Be inda Allah, be mare fudirmi, ala tagdo lamdo tagi lawan an ko tagi jauro tagi sarki kofa allah bam tudar jaji nulaɗo annabi muhammadu ɓurnaɗo takle min buba shambaji ɗannaɗo buba dole mi yetta lamu margu barka lamu lamiɗo ha yatubi isa tannaɗo yaya dandi bi dudu aminatu Kuma a kori mutane su koma bangare ɗaya damuwa ne. Dole a ca cakuɗa guri guda a zauna wai a ce misali yanzu dalilin da ya yasa nake wannan magana a ce yanzu ta a koma fulani a kori fulani gaba su koma barikin ladi. to idan aka kore su gaba ɗaya suka koma ta bangare ɗaya aka kori biron suka koma ta eh, tarion to ya za a yi a fahimci juna an ƙara ba wai an taimaka ba ne an ƙara kawo zaman doya da manja ne ya kamata ko babu komai a riƙa wannan cuɗanya ta da wanda ake ta yi ita ce nan ne gwamnati za ta fahimci in eh, wannan suna shirin wani abu za a iya sani in biron suna shirin wani abu za a iya sani amma kawai an cakuɗa al'amura kai ba a taimakawa a gaskiya a duk bisa tsarin da ake ɗaukawa ya kamata a sake tsari ko kuma ma mu wanda abubuwan suke shafa birom gaba ɗaya ya kamata mu zauna mu ya mu mu zauna mu fito da namu tsari in gwamnati za ta taimake mu ta taimake mu. Direct from Washington. Lalle sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Jalla To yanzu mun shiga babin sauraron jawabai daga magabatan arewacin Najeriya. kan tafarki mafi dacewa na ceto arewar daga matsalar tsaro da kuma karazabanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewa jawabai su ne sakatare janar na ƙasa na ƙungiyar jama'atu Nasirul Islam Dr. Halil Abubakar Aliyu da ke Kaduna da rabaran Audu Bakwai na majami'ar Ekwa a Katsina ga Sheikh Dr. Aliyu. Da sunan Allah mai yawan rahama, mai yawan jin kai nake amfani da wannan dama nake kira da babban murya Mai kokari mu zauna lafiya zaman lafiya kamar yadda masu kimar magana suka ce ya fi zama ɗan sarki abin da lafiya ba ta kawo ba rashin lafiya bai iya kawo abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya baya iya kawowa hakika kasancewar yadda Allah maɗaukin sarki ya yi mu wato al'umma daban-daban ƙabilu daban-daban addinai daban-daban wannan bai hana mu mu zauna lafiya bal karantarwar musulunci kullum na karantar da mu cewa bayan akwai musulmi to akwai wani waɗanda suke ba musulmi ba kuma akwai misalai da yawa da suka gabata a tarihi har zamanin ma'aikin mu ma annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ya zauna da waɗanda suke ba wato musulmi ba tun daga mashirkai masu bautar gumaka har kuma wato masihohi biyu ya zauna da su an yi zaman lafiya bisa yarjejeniya da zamantakewa a matsayin Allah ya kaddaro a zauna wato tare. Da haka ne muke kira da babban murya kwarai da gaske gaske. Malamanmu da almajiranmu, 'yan siyasanmu da attajiranmu, da ma'aikatanmu, duk Allah duk mai wata ajanda ko mai wani tunani da yake so ya amfani da wani abu don ya kawo rashin zaman lafiya ta yi kokari ya ajiye bal inna ma mutum bai iya cin fa nasarar abin da ransan yake so in ba ya bi ta zaman lafiyan ba domin rashin zaman lafiya ci ba yake kawowa ga zamantakewa da addini da kuma al'umma da kowa da kuma wato komai saboda haka ina ne addu'a ta alheri Allah ya ba mu lafiya da kuma zaman lafiya da kuma duk wani abu da yake kawo abin da yake jawo rashin zaman lafiyan nan to Allah ya mana maganinsa lallai lallai dole dole shugabanci ya tashi ya yi adalci adalci kuma kowa ya cancanta a yi masa adalci a yi masa san kai da san biyan wata bukata ta kai suke jawo afkawa cikin irin halayen da wato ake ciki lallai lallai wanda Allah ya ba shugabanci ya fahimci wannan wata amana ce da Allah tabaraka wata ala yake amfani da shi don isar da albarka da sauƙi a cikin rayuwa duk wanda ya musguna wato ya shiga cikin halin kanakayi kuma ba zai wanye da duniya lafiya ba kuma a can lahira bai samun kyakkyawan sakamako. hakikatan ɗaya daga cikin dalilan da har yanzu muke cikin wannan hali na kanakayi wanda muke roƙon Allah ya kawo mana sauƙi shine wato ɗimbin samari da 'yan mata waɗanda suke abin takaici abin mamaki ba ɗaruruwa ko dubbai babban miliyoyi zama suke wato kana zube ba cde ba sa ɗaɗa ba na ɗauka ba na ajiye dangane da wato aiki to hakikatan dole muna kira da babban murya ga duk wanda Allah ya ɗora musu nauyin shugabanci a kowace irin marhala mu, kai tun daga kansila har zuwa chairman na ƙaramar hukuma kai har a tafi jiya har a jiha gwamnatin tarayya wallahi wannan aiki ne da in kun ji tsoron Allah kun sake wa 'yan ƙasa mara an ƙoƙari kuɗin da aka kasa don abubuwan an sake su don a samarwa wato talakawa abubuwan yi tuna insha Allah kuɗaɗen da ake zuwa a ta kashewa wai za a yi taro wallahi da sai da a wai da an yi wani zamani a Najeriya ko a arewacin ƙasar nan wai da ba lafiya da zaman lafiya to ɗaya daga cikin hanyoyin da za a samu a ware wannan al'amari shine ‘ya'yan talakawa a zo a ba su aiki tsakani da Allah a ba su ilimi in an samu wannan za mu samu zaman lafiya fata na na alkhairi ga dukkan mu Allah ya yi mana masifa ya yi mana bala'i ya dawo mana da lafiya da kuma zaman lafiya na gode kwarai assalamu alaikum shi ma rabaran audu bakwai cewa ya yi lokaci ya yi da yawa jaba 'yan arewacin najeriya su gaggauta rungumar zaman lafiya ko kuma a daɗa tsere masu babu shawara nake ga dukkan 'yan arewa wato ba ma ina cewa wata kabila ko wani addini ba dukkan dai wani mai hankali babu abin da ya fi zaman lafiya mahimmanci a cikin rayuwa domin wannan zaman lafiya fa idan ba ta damuna ta faɗi to ba noma waɗanda suke saye su ciri ba ta gani ba inda za su je su sau barantana kuma su zo su saida in ma sun yi sa'a an basu da ransu kenan yaran mu da ke makaranta kuma ana fata masu duk program din da aka shirya na magana ilmantarwa domin babu zaman lafiya wace ce ko wane ne zai bar 'ya'yan shi su fita kaga dole ne su tsaya a tsare su wuri guda to karan ma dai ba lallai ya tabbata ba ma in ana cikin gidan ga yunwa don haka nake kira ga masu kuɗi da waɗanda su suna ganin ba masu akwai ba ne in ma ba su akwai ai suna fita su yi aikin da za su samu ko to idan ko ba zaman lafiya wannan duk ba za ta faru ba don haka nake koyi ba domin isa ba da abin da mai martaba sarkinmu na katsina wancan ke cewa da aka ce zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki sai ya ce ya ma fi a to don haka zaman lafiya ya fi kowane abu mahimmanci na sha zuwa raɗin suna na kirista da wanda ke na musulmi duk danginmu ne duk inda aka zauna a ƙarshe sai an ce a yi addu'a domin ƙasa ta zauna lafiya to kuma wannan bai kamata mu ɗauke shi kamar wata tatsuniya ba ya kamata mun ɗauki wannan zaman lafiya babban muhimmin abu ne idan ba lafiya ai ko mutuwa aka jana'iza ya za yi a yi ta ta kirki ba za a yi ba don haka kira na a matsayina na limami na kirista ni ina kiran da a zauna lafiya kuma in ba zaman lafiya wa za ka je kai wa'azi wa'anda ke da awa ina za su je su yi da awa mu da ke fita bishara ina za mu je mu bishara to zaman lafiya ya fi komi kuma shi ne komi haka ina addu'a ga dukkan wani mai hankali da ke bangaren nan namu na arewa har ma kasa baki daya mu zauna lafiya a kowane sashe kuma da kowane addini kuma da kowane yare ku zauna lafiya ubangiji allah ya zaunar da kasar mu lafiya ya ƙara mawa najeriya ci gaba ya ƙara mawa sarakunan mu da kuma shugabannin mu na siyasa ko masu mulkin siyasa hangen gaba domin su yi gudunmuwa na a zauna lafiya allah ya mana taimako. daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya. To gada Ibrahim barka da aiki Allah kai mu sati mai zuwa ɗin mu ji sabon shiri yanzu kuna jin sashen Hausa mura Amurka a Washington DC. Dandalin VOA. Shin ko masu sauraro sun san cewar a duk lokacin da suke bukata za su iya kunna sabuwar tashar Hausa ta VOA da ake kamawa a wayoyin salula da kwamfutar hannu wato dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi da karanta labarai da ɗumi Shin ko masu sauraro sun san cewar suna iya shiga rumbun waƙoƙi na dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi daga kowace kusurwa ta duniya? To ku ɗauko wayoyinku ko kwamfutar ku. ta hannu a je dandalin voa.com domin kada a baku labari. Dandalin VOA. Dandalin VOA. To, mana da da tubarin mai da kura Halima ta kawo na labaran kai yanzu. Shugaban kasar Horanshi Francois Hollande ya ce kungiyar 'yan tawayen Boko Haram mai sansani a Najeriya ta zama barazana ga duka yankunan yammaci da kuma tsakiyar nahiyar Afirka kuma ya ce dole ne a girka wani cikakken shirin ya kasu. Ya wannan hurici ne a yau Asabar a wani taron manema labarai bayan ya gama tattaunawa da shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan da kuma shugabannin wasu kasashe da ke makwabtaka da ita Najeriya. An yi tattaunawar ce bayan da 'yan Boko Haram suka sace wasu 'yan mata 'yan Boko su hiye da 300 a watan jiya. Jami'an gwamnatin Najeriya sun ce har yanzu ba a ga 'yan mata 276 ba. Shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan ya amince da cewa yanzu dai Boko Haram ba ƙungiyar ta'addanci ce ta ƙasar Najeriya kawai ba, ya ce 'yan ƙungiyar suna gudanar da ayyukansu kamar 'yan alka'idar yammacin Afirka. Jim kaɗan kafin shugabannin su fara tattaunawa a fari wasu maharan da ake jin cewa 'yan Boko Haram ɗin ne sun kai hari wani garin kan iyaka da ƙasar Kamaru. To gaishe ki lima Jama'a abin da ya sauke kina a wannan lokaci sai gobe da safe lokacin da muke fatar mu da muku da sababbin rahotanni da shirye-shirye cikin sa da shirin Salihu Garba na da rashin tayi akan ba'ara. yanzu a madadin duka ma'anar sashen hausa mura amurka musamman ita halima jimrau da ta taya na gabatar muku da shirin da wanda ya bada umarni tafiyar ji tafiyar da kuma injiniya dinmu muhammad ali mustafan sakwato a washington dc assalamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington. Miller was Shep O'Neill. Join us again next week for another American story in special English on the Voice of America. This is Faith Lapidus. Shaker, why don't you?